sunana idris ahmed tijjani baza kana daga cikin matasa a najeriya kuma wadda ke cikin siyasa me baka sha'awa ne ka shiga siyasa abun da zan ce ya bani sha'awa na shiga siyasa ishin kasana na fari ina ishin arewa don duk zama na zan ce maka na fi zama a lagos na lagos abuja in ka ga rayuwan 'yan kudu da na 'yan arewa akwai bambanci ganin cewa wani lokaci za kalla ku matasa kuna ta kukan cewa lokaci ya yi da matasa za su zo su karbi kusan raga matafiya da ƙasa ya kamata dattaɓanmu su bawa matasa wuri especially a arewacin najeriya don za ka ga dattaɓanmu da suka yi siyasa sama da shekaru talatin har yau suna neman makami a gwamnati kuma wannan abun bai yi ba in har ba za a yi canji ba arewa ba za mu ci gaba ba shi ya sa muke neman tsofi nan su hakura su tiya mu da addu'a su ba matasa hanya domin mu samu mu yi canji a arewa ganin cewa wani lokaci wasu suna cewa a duk inda babba ya hau abin da ya hanga matasa ba za su iya hanga ba me za ka ce akan wannan to akwai abin da archaeology suke faɗa allstone age tsofinmu da gaskiya akwai abin da suka hanga wani yaro bai zai hanga ba amma sofimu allston ya ce ya kama su yaran yanzu allah ya ba mu basira yadda za mu yi mu yi aiki mu yi tunani mu gera gida mu canja don arziki ya zo in ka bari soho zai dinga rike mulki shi yasa talauci yake shigan mu a arewa amma duk time da muka ce za mu canja yau ni na ci zamani na gobe kani ne ya zo ya ci zamanin shi jibi kanin shi ya zo ya ci zamanin shi za a ci gaba wasu suna cewa wani lokacin cewa yadda matasa da kuma fagen siyasa a najeriya inda ake cewa siyasa addini tana taka rawa da kabilanci a siyasar najeriya menene ra'ayinka kan haka E siyasan addini in ka kula yana faruwa a fili biyu ne a najeriya a arewa da kasan inyamurai arewa na fari abin da zan faɗa ɗaya jahilci jahilci ya kawo mana siyasan addini manyanmu za su je su yaudare talakawa da maganan addini su ce maka ka bi su domin kai musulmi ko kuma ka bi su domin kai kristin a duk lokacin da suka ce kullum ina gaya muku ba su kula da kowa daga kansu sai 'ya'yansu su je suna deceiving na addini a yanzu da nake gaya maka na yi registering ngo da nake so na yada manufa a arewacin Najeriya. a wayar da hankalin 'yan arewa